idan har ka san ba ka iya biya wa iyalinka buƙatar saduwa, ka daure ka ware minti goma ka saurari wannan bayani namu har zuwa sa domin za ka amfana matuƙa kuma akwai magani wanda muka yi bayani a ƙarshe da za a jarraba. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ne mana fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya. A yau ‘yan uwa zan tattauna wata mas'ala wacce take faruwa a tsakanin ma'aurata. Wannan matsala ba kowacce ba ce face matsala ta saurin kawowa ko rashin iya biyawa abokiyar mu'amala buƙatarta ta ɓangaren namiji wanda baya iya biya wa matarsa buƙata ta jima'i wanda saninmu ne cewa haƙƙin namiji ne tufatarwa da suturtawa da kuma biyan buƙata ɓangaren jima'i ko da ka ciyar da matarka ka tufatar da ita ka bata ta sutura yadda ya kamata to ɓangaren jima'i ma dole ne sai ka sauke wannan haƙƙin kuma rashin sauke wannan haƙƙi yana jawo matsaltsalu waɗanda ake samu sukan jawo ma rabuwar aure da samun saɓani da rashin kwanciyar hankali da tashin hankali a tsakanin ma'aurata wanda muna kawo muku bayani akan magunguna waɗanda za a bi domin magance wannan matsalolin waɗansu kawai suna ji ne ko kuma suna ɗaukan maganin su yi amfani da shi amma ba su san illar da take tattare da raunin da suke da shi ko kuma rashin iya biya wa abokanan tarayyarsu su ba wanda a cikin wannan satin ko in ce a satin da ya gabata wallahi na samu kyasa-kyasai na mata waɗanda suke ƙorafi a kan mazajensu waɗanda ba sa iya biya musu bukata waɗanda ma wasu daga cikinsu sun fada cikin wani hali wanda duk dai sanadiyar rashin samun gamsuwa da suke yi da majazansu ita ce ta jefa su suka fada wannan halin da suka tsinci kansu a daidai wannan lokaci saboda za ka samu wani namijin mace takan iya ɗaukar minti ashirin minti talatin minti sha biyar kafin namiji ya iya gamsar da ita duk da wani baya iya jurai ya iya wasa ma wanda shi ne zai rage mata wannan tsawon lokacin da take ɗauka ya samu ya gamsar da ita to wani wasan ma ba zai iya jura ba da ya fara wasan zai kawo ma ba tare da ya sadu da ita ba to kaga wannan ba karaman matsala ba ce ba ba ba zai ma iya saduwa da ita ba zai kawo bari a ce ai ya dan tabuka ma to ita kuma mace a lokacin da take bukatar ka in dai baka samu ka biya mata bukata ba to akwai babban tashin hankali yauwa za ka bai ta ne a cikin wani yanayi kuma wannan yanayin zai iya jefa ta a cikin wani hali na daban wanda akwai matan da na samu kyasa su wallahi idan mijinsu ko kuma mazajen suka sadu da su ya zama na bukatar su bata biya ba waɗansu kun san me suke suna komawa aikata istimna'i wanda kamar yadda na yi bayani a baya istimna'i abu ne da maza ko mata waɗanda ba su da aure suke da sha'awa ko kuma suke jawo wa kansu bala'i na kallace-kallace na hotuna da bidiyoyi marasa kyau waɗanda su suke jefa suke aikata istimna'i to sai kuma gashi mata waɗanda suke da aure wata wata ma ba ta yi istimna'in kafin ta yi aure ba sai bayan da ta yi aure take aikata istimna'i saboda saboda rashin samun biyan buƙatar biyan bukatarta a ɓangaren mijinta saboda bata samu biyan bukata ba idan mijinta ya zo ya sadu da ita minti biyu ya kawo shi kenan shi ya gama nashi ya kara gaba to ita kuma saboda ta ga ita ma wannan sha'awar tata da ta so ta sauke ta sukan koma aikata istimna'i mace sai ta rika sa wani abun ko ta rika wasa da hannunta ta har sai ta tabbatar ita ma manin ya fitar mata ko kuma ta biya bukatarta sannan hankalinta zai kwanta wannan kuma ba karamin ba karamin tashin hankali bane ba wallahi ba karamin tashin hankali bane dan akwai waɗanda sun mun bayani sosai wannan matsala ma ta jawo a yanzu haka ba ma sajin sha'awa sha'awar mazajen nasu ma ba sa ji sai kaga in da kana neman ta ma tana yadda ya kaga in ka neme ta ma ita ma ba ruwanka da ita sha'awar ta kama da take ji ba ta ji ko da ma saduwa kai da ita kawai za ta bari ka sadu da ita ne amma ba za ta ji wani daɗi ba wallahi ba abin da za ta ji kai ma kuma ba za ka ji ba saboda ba ma ta aka yi ba kuma ni'imar ta za ta riƙa gushewa ne saboda duk macen da take istimna'i ni'imar ta tana gushewa gabanta zai riƙa buɗewa gabanta ma ƙarshe zai dawo ya riƙa tsatsagewa za ka ji ta kwata-kwata ƙandas ba ta da ni'ima ba ta da komai saboda me sanadiyar aikata istimna'in da ta yi wanda kuma duk rashin iya biya mata bukata shi ya jawo wannan matsala saboda haka a kullum muke ba da shawara idan ka san kana fama da matsala ta saurin kawowa ko rauni ba zama za ka yi ka zuba ido ko ka ce ka gwada magani bai maka ba a dole za ka zauna ka yi tunani ka ga to shin a cikin matsaltsalun da suke jawo wannan rauni ko saurin kawowa wace matsala ce kake da ita ko kuwa wace matsala ce ta haifa maka wannan abu sai ka magance matsalar sannan ka nemi magani to insha Allah za ka dace ba wai ka ce kawai ka yi amfani da magani ka zabe maka ba shikenan kawai ka haƙura wannan ba wai hujja ba ce ba dole ka rika neman magani har sai Allah ya sa ka dace shi ma neman magani ibada ne kuma akan samu matsala wani lokacin mutum ya san yana da wata matsala wacce ya san ko yana tunanin ma za ta iya jawo mai matsala ta saurin kawowa amma idan ya tashi zai nemi magani sai ya ɓoye saboda wai kunya ko wani abu sai ya ƙiye bayanin wannan matsala tasa kawai zai ce ai yana baya iya gamsar da iyali ya nemi magani ya sha kuma sai ya ga buƙatar da yake nema ta biya ba ta biya ba saboda me bai yi bayanin actual abin da ya haifar mar da matsala ba kawai dai maganin yake nema to saboda haka yan uwa wallahi in ka san kana fama da matsala ta saurin kawowa ko ba ka iya biya wa matarka bukata wallahi ka zauna ka yi bincike sosai mata mace wacce take da sha'awa ta fi namiji masifa wallahi kai in kana da sha'awa duk yanda ta taso za ka iya danne amma mace ba ta iya danna tata duk yanda za ta yi za ta yi domin ta ga ta biya wa kanta bukata kuma gashi tana da miji amma kuma ba zai iya biya mata bukata ba to ta dole za ta zauna ta rika tunanin wasu abubuwa daban kuma kun san suna da ƙawaye in ba ku sani ba suna tattaunawa da su irin wannan matsalolin wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza in an je gidan biki kowa in kaga an taru irin wannan zancen shi ake tattaunawa ai baban wani wallahi kaza kaza kaza ai shi wani kaza to a lokacin wani experience zai rika zuwan mata shin ai ya kamata a ce ita ma ana iya biya mata bukata daga nan wasu shawarwari da waye raye-raye di ya zo mata wanda in ba ya wasa ba akwai waɗanda hazzina suna da aure suna fadawa duk sanadiyar rasin samun biyan bukata su bangaren mazajen su in dai kana iya biya wa batakka bukata bangaren saduwa wallahi bayan da za a yi ta kula wani amma kasancewar baka iya biya mata bukata dole hankalinta ya karkata ya bar kanka ta samu duk wata hanya da za ta bi domin ta ga bukatar ta tana biya saboda haka yan uwa ya kamata mu gyara ya kamata mu lura yawwa in ka san kana fama da matsala ta saurin kawowa wallahi nemi magani ka nemi magani in kana kai ma ka dage yawwa ka dage da neman magani sannan sanin inda za ka nemi maganin ma wani abu ne ba kawai da kaji an ce magani kawai saurin kawowa ka je kawai ka karba ba ka san a wajen wa za ka karba sannan ka yi bayani cikakke akan abin da ka san shi ya kosin ɗin problem ɗinka saboda matsalar da muke samu wajen ba mutum magani mutum wallahi ya san ya yi masturbation ya jawo mai matsala ko yana da basir ko sanya amma in ya zo kawai sai ya ce ma saurin kawowa wanda wani ma an ka tambaye shi matsala kaza zai ce ma babu ko bai taɓa yi ba wanda wannan cutar kansa yake ka fito ka yi bayani me yan ka yi bayani ai da ilimi da magani ba a jin kunya wajen neman su ka yi bayanin matsalar ka a baka maganin da ya dace ka yi amfani da shi shine za ka samu biyan bukata saboda haka yan uwa kamar da yadda muka saba zan ba ku wata fa'ida guda ɗaya a ƙara jarrabawa ɓangaren saurin kawowa ko rauni abin da za a nema shine za a nemo bagaruwa ta hausa ba ta saudiya da ake zuwa da ita ba large asasiya asasiya 3 bagaruwa mu ta gida idan aka samo ta ɓare ta za a iya 'ya'yan nata na ciki nan 'ya'yan su ake bukata za a sa a turmi ko a dake su sosai ko a niƙa a tankaɗe idan suka yi laushi yauwa za ka riƙa ɗiban kaɗan ko ka ɗibi kamar rabin teaspoon za ka zuba a cikin ruwa ruwa ruwan sanyi ba ruwan ti ba za ka juya za ka sha minti talatin kafin ka kusanci iyali ko ka ɗibi rabin teaspoon ka zuba a bakinka ka zuba ruwa ka kura ka shanye ka yi haka tsawon sati biyu insha Allah ɓangaren saurin kawowa ko rauni wajen iyali za ka samu biyan bukata kuma za ka samu bambanci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya shirye mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya sannan yan uwa kar ku manta ku yi like na wannan bayani in ya gamsar da ku ku yi subscribe na wannan tasha ta mai albarka ku danna kararrawa sannan kamar kallon kar a manta a yi sharing zuwa yan uwa da abokan arziki sannan shawara ko ƙarin bayani